ma wannan yana cikin ah, jami'in tirmidhi da sunan ibn majah da musnad al-imam ahmad bin hanbal wannan shi ne, wallahu a'lam a ah, wannan yana cewa Allah gafarta malam idan ni tara hannaye na wurin addu'a ma'ana zan roƙi Allah na ji wani malami ya ce idan ni sarki hannaye na ban sharu ta ba addu'a ta bata kammala ba a wannan ba ba bane eh, abin da yake daidai shine daga hannu sama yayin addu'a domin daga hannu sama sababi ne da tarwa da suke bayuwa a amsa addu'ar mai addu'a kamar inda ya tabbata cikin sunan abi dawud da waninsa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun yake cewa lalle Allah ubangijin ku mai cikakken dukuriya ne mai yawan sutura ne ga bari sannan yana son kunya yana son yin sutura ce aibuka na bayi saboda haka idan ɗayan ku yayi addu'a sai ya daga hannuwansa sama to Allah yakan ji kunyar ya saukar da hannuwan nasa ba tare da abin da ya roƙa Allah ba shi ba ya dawo da hannunsa kasa bayan ya daga babu komai a ciki to kaga wannan nuni ne akan cewa daga hannu yayin addu'a sababi daga cikin sabuba na ne na amsa ainihin addu'a ne na amsa addu'a ne shi yasa wannan hadisin na bi da yake cikin sahih da aka yi bayanin gashi mutum ne yana matafiyi kuma yana cikin hali na kunci sannan ya daga hannuwansa sama yana cewa ya Allah ubangiji na amma abincinsa abin shansa tufafinsa duk na haram ne ya a amsa masa kaga manzo Allah sai ambaci sabuba daga cikin sabuban da in mai yin addu'a ya kula da su za a amsa addu'arsa shine kazanto kana matafiyi kuma ka zanto kana hali na kunci amma yujibul mudarra idza da'a sannan kuma ka zanto ka ana halin daga da sama kana mai roƙon Allah subhanahu wataala an gane ba shi yasa zamu ga Anas bin Malik hadisin sa da yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da wani balaraban kauye ya zo ya ce manzo Allah ruwa ya ki saukowa dabbobi yunwa ta kama su fari ya samu an samu fari cikin amfanin gona an yi mace mace sai manzo Allah ya daga hannuwansa sama ya daga hannunsa sama sai ya addu'a yana cikin yin addu'ar kuwa sai Allah ya saukar da wannan ruwa din aka share tsawon sati guda ana ruwa wannan kenan to bati shafa addu'a a ga fuska yayin da ka gama addu'a yayin daga ganinka in ka so ka shafa fuskar ka a wannan hadisi sun zo a kan haka amma duk ba su inganta ba cikin sunan abi daud jami'u tirmidhi sunan ibn majah musnad al-imami an bin hanbal ya zo ta hadisin umar bin khattab ta hadisin wato alishin abdullah bin affan ta hadisin ainihin asfai bin yazid da dai hadisin jama'a min as-sahaba amma duk babu wanda ya tabbata duk da al-hafiz ibn hajar yayi wata magana cikin bulugul maram karshe karshen bulugul maram yake cewa wannan hadisin na Abdullah bin Abbas zai karfafa idan aka tattara hanyoyin hadisan gaba daya ya kai zuwa ga matsayin da yake hasa wannan magana ba karbabbiya bace magana ba karbabbiya bace domin abin da bin diddigi na ilimi ya tabbatar shi ne hadisin ba zai kai matsayin hadisi hasan ba bi majmu'i turuqihi dukkanin su hadisai ne masu masu rauni amma ya zo daga abdullahi bin umar da kuma abdullahi bin zubair cikin al'adar mufarat lil imam bukhari cewa idan suka tashi yin addu'a sukan daga hannuwansu sama sai kuma su shafa ga fuska to wannan yi isnadin asab din isnadi ne hasab saboda samuwar fulaihu bin sulaiman duk da wasu ba su suna raunana shi fulaihu bin sulaiman fuskar dukkan ruwayoyinsa amma abin da yake daidai hasanul hadis ne da haka asar din wannan asar ne wato hasan kamar da al-hafiz ibn hajar rahimahullah ya yi ainihin bayyana haka to wannan kaga an samu ayyuka na matabata ko ba a samu wani cikin sahabba ya musu ya shaka ba to duk da yake ba a samu ya tabbata daga manzo Allah ba babu laifi mutum ya shafa ne an gane ba babu laifi saboda samu ranar asar din duk da yake al'allama bakar uh, bin abdullah abu zait cikin risalarsa juzu'u uh, wajen ya nuna wannan asar din ba wani ne yake kan shafa ba ma'ana suna ɗaga hannu su sama suna kaiwa mutuka to amma wannan uh, zahirin asar din yana cewa suna shafawa ga fuskar su ne da haka a shahid shine in ka shafa babu komi a kai babu komi a kai wannan shi amma cewar in ka soke hannuwanka baka shafa ba ma'ana addu'a ka ba za karba ba wannan ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس تتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب آه الله سبحانه وتعالى yana bayani cikin wannan ayar game da kubutar da barrantar da annabi isa alaihi salam da mahaifiyarsa ga waɗanda suka riƙe su a matsayin ababen bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wanda bayani ya gabata a jiya ta ɓangaren kashe-kashensu zuwa gida uku wanda wannan batun zai kasance ne a ranar alkiyama a ranar alkiyama to amma Allah ya yi wannan bayanin domin waɗanda ya so da shirya su shiryu su barranta daga abin da suka kudurce na cewa annabi isa da maryam alloli ne waɗanda kuma allah bai nuface su da shirya ba suka tabbatu kan bata ya zanto an riga an yanke musu hujja an yanke musu hanzari domin sun yi abin da yake ba bisa yardar annabi isa ba salam ba kuma shi ya nemi haka ba ba shi ya yi umarni da haka ba a nan Allah subhanahu wata'ala ya kawo bayanin bisa labarin abin da ya riga ya faru ya wuce wa izi qala Allah wanda wannan shi ya bayu wasu daga cikin malamai suke ganin cewa wannan bayanin a nan duniya kamar yadda ya gabata a jiya amma cewa abin da yake daidai a lahira kamar yadda bayani ya gabata a jiya akan haka to amma akan iya kawo a fi'ili bi aikin da yake nuni game da abin da ya riga ya wuce ana nufin fi'ilin mudare domin nuni ga tabbatar da abin cewa lalle abin zai faru zai tabbata zai kasance to sai aka kawo shi da yanayin da yake nuni akan ya ma riga ya faru ya wuce dan me littahaqquq domin tabbatar da cewa abin ba makawa zai abu tare da cewa fi'ilin mudari ake nufi abin sai nan gaba amma sai aka kawo shi da yanayin da yake nuna cewa abin ya riga ya faru domin tabbatarwa da nuni ba makawa sai abin ya faru kamar yadda Allah ce ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku al'amarin Allah ya zo ita ce alkiyama ta zo din ne ba zo ba amma Allah ya ce ta zo saboda tabbas za ta zo ne da inda Allah ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah ubangiji ka ya zo ko sahu bayan sahu Allah ya zo ne ai bai ba sai a ranar lahira amma sai a kawar cewa mai ya zo saboda wato ainihin tabbatarwa da zai cewa ba makawa Allah zai zo zuwan da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala domin laita ka mislihi shay wa huwa sami'ul basir kamar da Allah ce wana da ashabul jannati ashaban nar wato yan aljanna sun kira yan wuta an riga an shiga aljannan ne an riga an shiga wutan ne ai sai kiyama ta tsaye amma ta Allah ce sun ma riga sun kira saboda ne ai za ta kira amma sai aka ce sun kira saboda ne, tabbatarwa akan cewa za ta kira ne za ta kira ne to Allah ya ce da annabi Isa alayhi salam shin kai ka ce wa mutane su rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin ababen mota? koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala to anan sai Allah ya ce koma bayan Allah a nuni kan cewa kamar sirriki annabi isa din da mahaifiyarsa a matsayin cewa su ne alloli kadai sun ma bar Allah ba a matsayin cewa shi ma Allah ba shi ne min dunillah amma tare da cewa kuma taron ya Allah aka yi da su tarin ya Allah aka yi da su to amma abin da ya bayi zuwa ga haka saboda nuni kan cewa wanda ya taranya Allah da wani a matsayin dukkaninsu alloli da kuma wanda ya riki wani a matsayin Allah ya ma bar Allah din to daidai wa da suke ta fuskar hukunci wanda ya taranya Allah da wani to matsayi ɗaya yake da wanda bai ma riki Allah din a matsayin abin bauta ba an gane ba to shi yasa sai Allah yake kawowa min dunillah kamar inda yake minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai wanda suke rikar kishiyoyi koma bayan Allah a to anan zamu ga an yi maganar kishiyoyi kuma sai aka ce ba Allah ba koma bayan Allah to sai abin zai kasance kenan kenan sai ka koma zuwa ga wancan abin da na ambata ai kishiyoyi ga ga Allah sun taranya wa Allah kishiyoyi shi ma Allah sun rike shi a matsayin abin bauta game da suka rike waɗannan kishiyoyin da suka sanya wa Allah amma sai Allah ce min dunillah domin nuni akan cewa wannan bautar tasu matsayin ta daya da wanda bai ma riki Allah ba a matsayin abin bauta ya kyale Allah da subhanahu wa ta'ala saboda haka min dunillah ana nufin me ai min ghairillah ad huna ana nufin me al-ghayr ay wani Allah subhanahu wa ta'ala da haka annabi Isa alayhi salam sai ce tsarki ya tabbata gare ka wato sai ya gabatar da tsarkakewa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ababe biyu abu na farko domin ya tsarkake Allah daga jingina masa abokin tarayya na cewar Allah ya tsarkaka ba shi da wani abokin tarayya subhanahu wata'ala shine la sharika la wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin Allah ba shi da abokin tarayya fi uluhiyyatihi wa fi rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wata'ala cikin zantowarsa abin bauta cikin zantowarsa shine mahalicci mai kashewa mai rayawa cikin ayyukansa gaba daya cikin sunayensa da sifofinsa ba shi da wani abokin tarayya sannan a abu na biyu shine kuma domin annabi isa alaihissalam ya nuna ƙaskantar da kansa da rifinawarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ce subhanaka ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق in كنت قلته فقد alimta. cewa da ya anan bai dacewa gare ni in faɗi abin da ban da haƙƙi tattare da shi wannan ya barantar da kaza cewa wannan ba haƙƙinsa ba ne anan ya riga ya tsayar da hujja cewa shi kubutacce ne don haka da Allah ya ce innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun lalle ku da ababen da kuke botatawa ba Allah ba makamashin wutar jahannama ne ku masu shiga ne ga ita wuta ga kaga anan sai ka gane ana nufin waɗanda suka botatawa bisa sun yarda da ta musu kun gane ba amma waɗanda ba su yadda ba shishigi da yasa aka rike su a matsayin ababen bauta aka bautata musu kamar irin su annabi isa din alayhi salam da ragowar bayi na Allah su wannan ba sa ciki shi yasa Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha sune irin su annabi isa alayhi salam su ba za su yi cikin wuta ba saboda ba bisa yardar su ba ba bisa umarnin su ba ba su suka nemi a yi musu haka ba shine qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗi shi wannan al'amarin Allah ai hakika ka sani na faɗa anan yana ƙara tabbatar cewa Allah ka san ban faɗa ba ban nemi su min bauta ba ban tsora su akan haka ba hadisi ya tabbata cikin jami'i tirmizi da asnul kubra lil imam an-nasa'i rahmatullah al-jami' hadithu abi hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nake cewa annabi Isa alaihi salam ya yi ƙoƙarin ya bayar da hujja wajen ne wajen kare kansa da kubutar da kansa saboda haka kuma sai Allah ya bashi hujja ne shine mai kala subhanaka sai ce kala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub annabi ita sai tsayar da hujjarsa bisa wannan bayanin da muka cikin wannan aya to cewa da yi ta alamu mafi nafsi wala a'lamu ma nafsi kana sanin abin da yake cikin raina ba na sanin abin da yake cikin ranka kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira radiyallahu an wanda yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim inda manzon Allah yake cewa Allah yana cewa game da bawa fa in ne fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a cikin ransa ni ma zan ambace shi a cikin raina kaga ta alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik to anan tabbatar da annafsu ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata tabbatar da wata sifa ga wani bawa na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar da ita wannan sifa din ga Allah wannan baya nuni akan ne daidaituwa da kamanceceniya domin shi Allah daban yake aka bayi sama daban suke don da haka cewar manzo Allah fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi da ta'alau ma fi nafsi wala alau ma fi nafsik wannan baya hukunta kamanceceniya a nafsin da ya dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba nafsu irin na halittunsa ba an gane ku kanku halittu na Allah subhanahu wa ta'ala ai kukan yi tarayya ta wasu ababe amma tarayyar ku na ababen baya nuni akan ne daidaituwar ababen yanzu ai ka yi tarayya da giwa wajen hannu haka da kuma haka ba to wannan sai yake hukunta cewa da hannun giwa ma hannu ake ce ake ce masa kai ma hannunka hannu ake ce masa sai zan to kenan an ta hannunka da hannun giwa an gani ka yi tarayya da akuya wajen cewa kana da kafa ita ma tana da ne tana da kafa to kenan dan an tabbatar ma da kafa shi kenan an daidaita wannan kafar taka da kafar akuya baya hukunta to da haka dan an tabbatar da wata sifa ga Allah subhanahu wa kuma sai zanto bayi ma suna da wannan to wannan baya nuna kan cewa an daidaita shi Allah din da bayinsa musamman kuma gashi ya kore daidaituwarsa da bayi din ya kore daidaituwarsa da halittunsa kamar yadda bayani ya gabata a ainihin jiya don haka ita annabsu akan kawo ta ana nufin kaso kam na abu sai a ce ne annafsu A gane kaso kam na abu kamar yadda Allah ke cewa yau mata a kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu نفس ما عملت وهم لا يظلمون kaga cewa yinin da kowace rai za na yin jayayya garanta za ta zo tana kariya garanta yinin da kowace rai za ta zo tana yin kariya ga ranta to nan ana nufin rai kaga ana nufin mai shi ka cokam din halittar gaba daya an gane ba domin idan ya zama na rai din ake nufi to kenan rai tana yin jayayya ga rai kenan zai karbu a ba zai karbu ba kenan ga kullu nafsin ai kullu ahadin kullu shakhsin shi ake nufi sannan kuma akan kawo rai annaf ana nufin ne wato zuciya alƙal da Allah ke cewa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim kaga annafs ana ana nufin zuciya zuciya sannan akan kawo annaf ana nufin rai din rai wanda yake rayuwa da shi wanda idan ya fita shi kenan sai ne sai mutuwa to akan kawo annaf ana nufin shi wannan rai din shi ne wa katabna alaihim fiha annan nafsa بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون kaga na ana nufin rai cewa in wani ya kashe wani ma'ana ya fitar masa tseren sai fita to shi ma a yi a fitar masa da wato ainihin ransa an gane shi yasa ce haka ido da ido domin nuni akan ta a nan annan surai ake nufi ba wai gangan jiki na mutum din gaba ɗaya ba inda shi ake nufi ko kaga ba za a kuma ba za a biyo ba da batun idanu kunnuwa ba aji suna daga cikin ne gangan jiki to sai aka fara bayani ga matakin da yake mafi girma shine mataki na rai ai shi fi girma fitar maka da ranka akan ne cire ma kunni ko cire ma haƙori mun gane ba ko cire ma eh, wata gaba daga cikin gaban jikinka to wannan kenan to da haka da Allah ya ce anan ta'lamu ma fi nafsi wa la alamu ma fi nafsi yana nufin me wato ainihin shi karan kansa din subhanahu wa ta'ala shi karan kansa din subhanahu wa ta'ala to anan eh, annabi Isa alayhi salam yayi wannan bayani domin a nuni game da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ai yana sanin abin da yake ɓoye ma to ina kuma ga abin da ya bayyana an gane ba tunda rai ai ana ake ɓoye ne ake ɓoye abu shi yasa zaka ce ai baka san abin da yake raina ba saboda a ɓoye yake kai ka sani bayan Allah subhanahu wa ta'ala to ya ambaci annabsu domin nuni kan abin da yake boye ma Allah ya san shi kuma ga abin da yake bayyana ina ga abin da yake bayyana ina ga abin da yake fili shi yasa sai cike aya da cewa mai innaka anta allamul ghuyub domin kai ne Allah mai yawan sani game da ababen da suke boyayyu wannan jumla ce ta'aliliya shi yasa yana da kyau sai kai waqafi anan ta'alau ma fi nafsi wala a'lau ma fi nafsik saboda me jumla ta'aliliya ai li annaka anta allamul ghuyub domin kai ne wanda kake ne yawan sanin ababen da suke boye to ilimin ka ma ya game ababen da suke boye ina ga abin da ya bayyana to wannan kage yana nuna wa bayi cewa a duk inda suke su zanto suna jin tsoron Allah subhanahu wataala kamar yadda yake cikin Jami'in tirmizi ittaqilla haythu ma kunt ka zanto kana jin tsoron Allah a duk inda ya kasance domin duk inda kake Allah yana ganin ka yana sanar da kai yana jin ka yana kiwatar abin da yake ba abin da yake boyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala shine innaka anta allamul ghuyub al ghuyub wannan qira'atu ah, جمهور القراء أما آه، قراءة الإمام حمزة كما رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود الكوفي قراءة أن ثابتة متواترة شيني إنك أنت علام الغيوب غيوب بكسر الغين ديك أبو غير الغيوب da al-ghuyub duk abu ɗaya saboda ga gaba ya ghibu gaba ya ghibu ghaiban al-ghaibu abin da ya faku ya buya to ba mai sanin wannan sai Allah subhanahu wataala shi yasa yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى ba abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala don haka babu wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai ya san gaibu zai zo yi da'awar wa ya san gaibu to wannan batacce ne Allah shine innaka anta allamul ghuyub wannan gaibun mutlaq shine kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah وما يشعرون أيان يبعثون أما غيب مقيد wannan wasu suka iya sani amma ba gaibu bane tunda an riga mai an riga an sani shi ne Allah ya cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه hatta yamiza al-khabith min at-tayyib wa ma kana Allah liyudri'akum al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim Allah bai tsinkayar da ku akan gaibu sai dai kan zaɓa daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama ma'ana ya sanar da shi gaibu to a lokacin abin ya tashi da gaibu ya koma abin da yake bayyane tunda an sani sai dai kai da baka sani ba abin gaibu ne gare ka shine ya zama mai gaibun muqayyad gaibun muqayyad amma babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala yanzu misali ta iya yiwa a jikina akwai kuɗi kuɗin wani iri ne naira ce ko sefa ce ko dara ce kuma sun kai nawa kai ka sani ba ka sani ba kaga zo mai gaibu kenan amma ni fa gaibu ne a wurina ba gaibu da mai na sani na san kalar kuɗin na san adadin su to da haka ababe da Allah ya sanar da manzanninsa bai zama gaibu ba amma ga waɗanda ba su sani ba gaibu ne gare su to daga nan za ka gane fatan gurɓatattun yan bidiya da suke da'awar cewa ba ma annabin Allah ba kai hatta shehunan su ma sun san gaibu wanda wannan ga bata ne ba ta barke shari'a ba shi yasa ya tabbata cikin sahihi bukhari wata mawaƙiya tana yaban manzon Allah tana cewa kaza kaza kaza kaza to cikin yabanta sai rike cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad a cikin mu akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe ma'ana san gaibu sai manzon ce a a a bar wannan bar wannan koma dai da abin da kika fara amma ban da wannan kaga abin da manzo Allah ya tsora su akan kenan amma gurbatattu batattu wanda ya rake shedan ne ko da shi suke tabbatar da mutane ba haka sai su tsora mutane akan fata suna nuna musu ma ai sun san kaza sun san abin da ya faru Allah ya tsare mana imani ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد أم تقوى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد النبي صلى الله عليه وسلم سيتكبر السيوة ما قلت لهم ban ce da su komi ba illa ma a martani bihi sai abin da ka umarce ni da shi shine an ibudullaha rabbi wa rabbakum nace da su ku bautata wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma na kasance ina gani ina kula ina halartar abinda suke kai suke aiwatarwa tun tsawon lokacin da na zanto cikinsu falamma tawaffaitani yayin da ka karɓe ni ka ɗaukake ni zuwa gare ka ka raba ni da su kunta an tarwa ba alaihim kai ka zanto kai ne mai kula mai sa lura mai ganin abin da suke kai na aiki wa anta ala kulli shay'in shahid kuma da ban kai mahalarci ne akan kowane abu wato nuni akan cewa lokacin ba da nake cikin su kana kana kana kalla ka sani ka san me yake gudana to haka bayan na ba cikin su ma kana kallon abin da suke yi ka san me yake gudana ba abin da yake koyuwa gare ka to ana annabi isa alayhi salam yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu allaha rabbi wa rabbakum a ban ce da su komi ba sai abin da ka umarce ni da shi na ainihin kaɗe take da bautar wannan umarnin tun annabi isa alayhi salam yana zanin goyo Allah ya masa shi inda yace mai kala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma أبعث hayya ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم لكم الكراء وأن الله من جانب إيه ربي وربكم فاعبدوه shine illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni shi wannan sai yake nuni akan cewa ashe dukkanin manzanni da annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala suna yin umarni ne da umarnin Allah suna hani da hanin Allah subhanahu wa ta'ala ba sa halattawa sai abin da Allah ya halatta ba sa haramtawa sai abin da Allah ya haramta ba sa cewa ayi sai abin da Allah ce ayi ba sa cewa a bari sai abin da Allah ce a bari don haka idan ka bi su to Allah ka bi shi yasa Allah ce man yuti rasula fa qad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wannan sai zanto bayani ne akan batan masu kirkiro mutane ababe su tsora su a kai da kuma sunan addini wanda wannan abin ba umarnin Allah ba umarnin manzo Allah a kai kaga wannan nuni akan ne fatan bid'a da kuma yan bid'a masu kago ababe wanda ba umarnin Allah ba umarnin manzon Allah akai kuma a matsayin cewa wannan abin bauta ne in ma kai zaka samu lada kai har ma an cewa wannan abin in ma kai ladan da za a baka ya ma fifici ladan da za a baiwa mutumin da yayi abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ya samu shiriya yake kan seti daga nan zai gane cewa wannan fata ne tafarkin fata ne ba tafarkin shiriya bane ba tafarkin shiriya bane shine ce illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni shi to abin da yake ya sami umarnin Allah sai aka yi aiki da wannan abin to na shi ke ɗaukar sunan bauta shi ke ɗaukar mai sunan bauta da haka da annabi isa ce sai abin da ka umarce da shi shine mai na ce da su ku bautata wa Allah ashe ba a cewa abu kaza bauta ce ga Allah sai in wannan abu ya samu ya samu umarnin Allah ya samu umarnin manzon Allah sannan yake zama mai bauta amma duk abin da aka yi ba da su ba da umarnin Allah ba ba da umarnin manzon Allah ba ko da an bahi sunan bauta ba bauta bane saboda ne Allah ba zai karba ba kamar da manzon Allah faɗa hadisin Aisha cikin sahih Bukhari sahih Muslim cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ya zo cikin sahih muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad ah, dukkan wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a kai to na aikin mayarwa ne ba za a karba ba kaga za mu ga anan ya zo da man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu man amila amalan laysa alaihi amruna to kuma ya zo da fihi kuma kamar da yake cikin a musnad na abi ya'ala da al-mustakhraj na abu nu'aym kenan mun samu alaihi da fihi da min nuni akan cewa kenan aikin bid'a ta kowace fuska ya zo ba za a karba ba ba za a yi ba ba za a karba ba sannan fi na ana da aka cikin al'amarin mu ana nufin al'amari na addini shi yasa yazo a ruwaya cikin sharhu sunna na al-Imam al-Bazawi Abu Muhammad al-Husayn bin Mas'ud al-Bazawi rahimahullah manzala ce fi dinina cikin addinin to a shi abin da ka kirkiro ba addini ba wannan bidiya ne ba bidiya bane ka kirkiro kwamfuta ka kirkiro mota ka kirkiro sifika ka kirkiro fanka waɗannan bidiyoyi ne ba zai bid'o'i bane domin ba addini bane ba wai ka kirkiro kwamfuta ko mota ko keke ko babur ko fanka ko sifika da nufin cewa waɗannan ababen bauta ne ga Allah subhanahu ta'ala ta yanda wanda motarsa ta fi kyau ta fi kwari esin ta fi bayar da iska mai sanyi sosai to ya fi ka samun lada kai da yake da motar da babu AC ko kuma da AC amma da matsala wanda motar ta bi kuɗi to ta bi taka eh lada saboda ta fi taka kuɗi akwai wanda zai baraka eh babu wannan kenan ko kuma a'a wanda yi sallah da sifika a bakinsa to ladansa ya fi wanda yi sallah ba ba sifika masallacin da aka makala sifiko a ciki yana da lada na musamman sama da masallacin da babu sifiko babu wanda zai faɗi wannan mun gane ba saboda waɗannan alwasa'il amma idan kai kiran sallar sifikar fa zaka samu me lada saboda sifikar ko saboda kiran sallah idan kai sallar sifikar fa zaka samu me lada saboda sallar ko saboda karfa saboda sallar idan kai karatun tafsiri ko na da sifikar zaka samu lada saboda karatun qur'anin na tafsiri ko karatun hadisi ko saboda speaker saboda karatun ashe kaje shine ibadar ke ba wai speaker ba an gane to shine fi na. domin wasu suna hargitsa abubuwa saboda jahilci saboda a ƙara rudar da jahilai ci gaba da tabbatuwa kan fata shine ba qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullah bi kasrin nun wannan kira'a ce ta ainihin al-imam abu amr basari da kuma al-imam bin abin najud al-kufi da kuma al hamza ani ibudullah ragowar malaman kira'a kuma sun tanta da ani ibudullah rabbi wa rabbakum an gane ba Eh, ku bautata wa Allah ubangiji na wato ainihin ubangijin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin abdullah bin abbas radiyallahu anhu ba manzo Allah yake cewa lalle za a tayar da ku kuna tsirara ba ku da kaciya ma'ana za ku koma bisa asali kamar yadda aka fara halittar ku a karan farko shine yoma naqawi sama'a ka tsayi sijilli lil kutub kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin sai manzo Allah ce za a zo da wasu mutane sai a ana koras ana daga gare ni sai da ba za su kusanci tamfi na ba sai in ce waɗannan ai sahabbaina ne sahabbaina ne sai a ce a'a baka san abin da suka fara bayan ka ai sun canja sun juya addini sai manzo Allah ya ce to ni ma sai in faɗa kamar yadda bawa na gari ya faɗa cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ban ce da su komi ba sai abin da ka umarce shi abin da kenan wannan canja abin da aka yi na addini manzo Allah ba shi ya bada wannan umarnin ba a su suka zaba wa kansu haka ta hanyar shefa to su ake nufi a nan ana nufin wato yan bidiya da kuma da suka yi ridda kamar da ibnu abduzar annamari ya bayyana aka cikin littafinsa at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yace anan ana nufin dukkan wanda suka saba hanyar manzo Allah suka bar hanyar musulmai suka kirkiro bid'o'i cikin addini daga dukkanin bangarorin yan bid'a shi'a ce da sauransu yace su ake nufi abul walid al-badi cikin al-muntaqa rahmatullah al-jami' ya bayyana da kuma wanda suka yi tunda a hadisin Malik bin Abbas an bayyana cewa ai ba su gushe ba suna masu yin ridda akan digadigan su a bayanka su ake ni. an gane ba to amma anan manzo Allah ya ce da su ashabi wato ainihin sahabbai na a bisa ne a bisa sanin da ya musu kaga wannan ne dalili akan cewa manzo Allah bai san gaibu ba inda ya san gaibu zai ka ba zai faɗa ba shi yasa ma sai aka ce da shi baka san me suka fara ne a bayan ka a nan ma annabi isa shi ma sai ne falan ma tawaffaita ne kunta an san a rai kaga shi ma yi yana ta ne san gaibu ba an gane ba inda ya san gaibu ana ba zai faɗa ba amma saboda bai san gaibu ba sai ya bayyana cewa lokacin da nake tare da su ina kula amma bayan bana nan falan ma tawaffaita li kunta me anta raqib alaihi wa anta ala kulli shay'in shahid wa anta ala kulli shay'in shahid ashe kaga annabawan Allah ba san gaiba ba a cikin wannan ayar dalili akan haka shi yasa ya tabbata cikin sahihi bukhari lokacin da sarkar da Aisha ta ara ta bata manzo Allah ya baza a nemo inda ya san gaiba ta ce ne ku duba tana karkashin wannan abin a ɗaga shi sai a ɗauko wanda wannan yana ne yana cikin sahihin bukhari an gani sallallahu alaihi wasallam da hadisai masu tarin yawa da hadisai masu tarin yawa sannan ga hadisin da ya tabbata cikin sahihin bukhari na bai hudiya da ta sa dafi a cikin nama ta kama Allah ya ci shi da sahabbai in ka ce a'a shi ya sani domin ya bayyana cewa shi annabin Allah ne dafi ba zai kama shi ba to su da kowace suka tare da shi ba ya haifar suka ci tare har su ma abin ya shafe su ka haka nan da yawa da san gaibu ba an gane ba shi ne ainihin ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim tsawon lokacin da na zanto ina cikin su shine daga dama ya dumu dauma ba dun tafi ma tawaffaitani yayin da ka ɗaukaka ni ka karbe ni zuwa gare ka to kunta an anta raqiba ne to dama inna Allah kana alaikum raqiba Allah mai kiwata ne mai sa kulawa ne kan dukkan abin da kuke aiwatar a da wannan ne wasu suke daukan cewa annabi Isa alaihi salam ya riga ya mutu ba zai dawo ba saboda an ce falan mata tawaffaita ni an gane ba wanda wannan kuskure daga cikin wanda suka fada wannan kuskure akwai babban malamin rahimahullah الشيخ أبو بكر القومي رحمه الله في رد الأذهان إلى معاني القرآن لكم حل النزاع رسالة تتكيتشيه to shi kuwa malam ya samu wannan ne a sakamakon tasirantuwa da shaltut tsohon mufti na misau in ka sami fatawar shaltut shi ma abin da ke kai ya kora dawar annabi isa alayhi sakamakon wasu daga cikin almajiran shi malam bakar gumi suka karanta wani suka tasirantu da shi sai kuma suka kawo malam bayanai a matsayin shubuhohi shi ko malam saboda san gaskiya sai ɗauka abin daidai ne da haka sai ya dawo daga abin da yake kai da yana kan annabi ita zai ne zai dawo to sai tafi akan ba zai dawo ba akan ya mutu tunda an ce falan ma tawaffaita ne cewa to tunda qur'ani ya ci karo da hadisi abin nufi qur'ani ya ce annabi isa ya mutu to kuma hadisi ya ce da ya mutu ba zai dawo to tunda qur'ani ya ci karo da hadisi anan dole a aje hadisi a dauki alqur'ani abinda shi malam ya fahimta ke ne tafi amma babu cin karo ba kai qur'ani inda ya tabbata daga manzon sallam babu cin karo inda hadisi ya tabbata daga manzon Allah to bai cin karo da alqur'ani bai cin karo da alqur'ani bai cin karo da alqur'ani domin dukkanin su daga Allah shi yasa Allah ce afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira an gane ba to qur'ani kamar yadda yake daga Allah haka hadisai da suka tabbata zuwa ga manzon kuma daga Allah daga Allah tunda manzon Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa kuma Allah ya ce ya gaya wa duniya kul inna ma unzirukum bil wahyi wa wala yasma'u summu du'a idza ma yunzaru kace da su ina yi muku gargadi ne da wahayi manzo Allah ya yi ga ida hadisi ko bai ba yayi da hadisi to ashe ga su ma wahayi ne shi yasa ya tabbata hadisin al-miqdam bin ma'adi karib cikin sunani abi dawud da wani sa manzo daga cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku saurara an al alqur'ani da kwatankwacinsa sa tare da shi shine hadisi Allah kuma yace bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun cewa mun saukar maka da alqur'ani shine azzikir domin ka bayyana wa mutane abin da aka sassauka zuwa gare su kenan akwai abu biyu akwai abin da za a bayyana shine ne abin da aka sassauka zuwa ga mutane shine alqur'ani sannan kuma akwai mai yin bayani shine wa manzo Allah da me yake bayani da sunnarsa da me yake bayani da sunnarsa shi yasa al-Imam Shafi'i rahimahullah cikin ar-Risala yake cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala laqad manna Allahu 'ala al-mu'mini idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalal mubin yace na ji ba daga malami ɗaya ba daga cikin malaman da na yarda da su cewa duk inda Allah ya ambaci al-kitab al to al-kitabun al-qur'ani yake nufi al-hikma kuma sunna in ma baka gane haka ba ka dauki faɗin Allah da yake cewa wa da kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabira kuna tuna abin da ake karanta muku a cikin dakunan ku na ayoyin Allah wal da kuma sunna shi yasa mata ya Allah suka mai rawaito mana sunna din kuma saboda ana karanta ta a cikin dakunan su kamar da kuma aka kama alqur'ani shi ba wannan magana haka katara bin bi'an bin katara shi ma faɗa kamar da yake cikin jami'ul bayan an ta'awili al-qur'an cewa al-hikma ana nufin sunna ta manzo sallallahu saboda haka babu cin karo tsakanin al-qur'ani da kuma sunnar manzo sallallahu domin dukkanin su daga Allah shi yasa Allah ma yake daukan abin da manzo Allah ya ce shi yayi Allah ya ce falam taqatuluhu walakin Allah qatalahu wama ramaita idh ramait walakin Allah رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم جيبا da manzo Allah sai Allah ce ani nayi jifan domin nuna maka matsayin dukkan abin da ya zo daga manzo Allah daga Allah ke inna allazina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wanda suka yi mubaya'a da kai Allah ce da ni suka yi hannu ne mubaya'a da su ba wai hannun ka domin nuni kan cewa duk abin da yanzu daga manzo Allah daga Allah to ta ya samu cin karo kuma ba za a sami cin karo ba don haka hadisai sun tabbata wanda sun kai matsayin uh, balagat mablagat tawatur cewa annabi Isa zai dawo ya rota hadisin abi huraira cikin sahih bukhari da sahih muslim an gane ba hadisai da dama sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan Allah ya yi nuni zuwa ga haka inda Allah ke cewa wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm al-qiyamati yakunu alayhi shadida babu daga ahli kitab face sai an samu lalle wanda zai yi imani da shi annabi Isa bayan ya sauko qabla mautihi gabanin mutuwarsa an gane ba wato annabi mai saukura annabi isa alayhi salam in ya dawo haka katara bin di'ama bin katara ya faɗa kamar da yake cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an da dai jama'a min as-salaf salih da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratun mustaqim wa innahu lalle shi annabi isa la ilmun dawaka ilimi ne na mutane su san cewa kiyama ta rano na haka yi kokonto mun gane ba shi yasa ya zo a kira'a shazza da cewa wa innahu la'alamu bisar wa innahu la'alamu lalle dawar annabi isa alaihi salam alama ce daga cikin manyan alamun tsayuwar alkiyama mun gane ba wannan kenan kuma haka nan ma qatar bi bi amil qatada ya ainihin fassara da jama'a min as-salaf salih to nan da Allah ce falan ma tawaffaitani to at-tawaffi anan ne ake nufi kenan shin mutuwa ake nufi in mutuwa ake nufi ya zamu da wancan ayoyin da kuma hadisai kenan kaga sai mu koma mu to shi at-tawaffi yana zuwa a fuskoki nawa sai mu ga ana kawo at-tawaffi a fuskar bacci ba mutuwa ba bacci ma zai masa ne a tawafi ba mutuwa ba ka yi bacci sai ce a tawafi kuma ka farka daga baya kamar da Allah ke cewa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarhatum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Allah shi ne yake karɓarku da daddare ya karɓi rayukanku me yake fi da tawafi ana bacci bacci da kuma inda Allah cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma In inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun cewa Allah shine yake karɓar rayuka lokacin mutuwarsu da kuma rayukan da ba su mutu cikin baccinsu ba Allah dai shi yake karɓa to kaga anan ne nuni akan ce ashe at-tawaffi ana nufin me kuma bacci tunda ce wallafi lam tamut mana niha haka akan kawo a tawaffi ana nufin me mutuwa mutuwa dauke rai gaba daya inda Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kaga nan me yake nufi mutuwa da inda Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun kaga nan mutuwa ake ne to ana kawo kuma at-tawaffi ana nufin mai daukaka abu zuwa sama shine inda Allah ke cewa id qala Allah ya Isa ibn Maryama inni mutawaffika wa ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم thumma ilayya marji'ukum fa hakum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun lokacin da Allah ya ya kai Isa da Maryam inni mutawaffika lalle zan tsokako ka zuwa zuwa in ma baka gane ba sai kuma cikin nisa da Allah ce bar rafa'ahu Allah ilai wa kana Allah azizun hakima Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi domin lokacin da suka ce A wa qawlihim inna qatalna al-masih isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu cewa sun kashe isa dan maryam sai Allah ya ce a'a basu kashe shi ba basu soke shi ba to inda ya mutu da Allah sai ce ne bal mata a'a mutuwa yayi amma sai Allah ce ne a bal rafa'ahu wa kana Allahu a Allah ya ɗaukaka shi ne zuwa gare shi shine inni mutawaffika in ma bai fito ba sai Allah ya ƙara mata bayan cewa wa rafi'uka ilayya zan dago ka zuwa gare shine kai sama an gane ba kai sama kenan anan da Allah ya ce inni mutawaffika da kuma da yace falan ma tawaffaita ni kunta antar raqiba alaihi da ainihin ana nufin mutuwa ne ana nufin mutuwa cire rai to da zai zama na babu wata falala da aka ambata ga shi annabi isa domin nuna falalarsa har a keɓance shi da wani abu saboda me saboda ai dukkanin annabawa su ma jukkunansu ai suna ƙasa amma rayukansu a ne a sama su an gane ba amma da Allah ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wannan sai kina kame annabi isa kenan da ran nasa tare da jikinsa da ransa Allah yi yayi sama da shi ba wai ya mutu bane aka bar gangan jikin ran kuma zaune yana sama an gane ba sannan da Allah ce wa mutahhiruka minal ladina kafaru kuma zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafursa kenan inda ya mutu ne an gane ba ransa ake nufi an yi samar shi amma shi ya mutu gangan jiki yana ƙasa to da cewa zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafurta kuma ba ta yi ba bai taso ba da babu wata falala ce tunda ragowar annabawa su ma ne ai hakan ma rayukan jikunan su a inda suka mutu ana aka binne jikuna amma rayuka suna ta ne suna can sama kaga wannan sai yake nufi akan cewa ashe ba mutuwa bane dauki shi annabi Isa alaihi salam aka yi zuwa ga me zuwa ga sama wanda shi kusa bi temiya yayi wannan bayanin cikin majmu'ul fata juz'i na hudu shafi na 322 uku da ashirin da biyu zuwa abin da biyu baya kenan falan ma ta wafaita ni anan ana nufin mai daukawa Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi saboda haka annabi isa yana raye kuma zai sauko kamar yadda hadisai suka tabbatar da haka har ma malamai sun yi rubutu da dama akai alamatu shokari yana da rubutu kai haka alkashimiri yana da rubutu kai. at-tasrih da kuma at-tawdih haka al-sheikh abdul muhsin al-abbas shi ma yana da risala akan haka haka annabi isa zai dawo zai dawo zai sauko to a matsayin da zai dawo to shine shamsu dini zahabi cikin tajaridu asma'i sahaba sai ya baka amsa yace zai dawo annabi kuma sahabi annabi gabanin wa manzon Allah sallallahu bayan manzon Allah ya zo kuma ba ragowar na annabi to don haka annabi Isa yayin da zai dawo zai dawo yana sahabi tunda ya gamu da annabi a al-Isra da al-Mi'raj sannan kuma ya yi imani da annabi mun gane ba an gane sannan kuma zai dawo ya yi hukunci da shirar annabi kuma ya mutu a kanta dama wannan ababen uku sune ne suke mai da mutum sahabi in ka ɗauki mukaddima ta al-isaba fi tamis sahaba da nuzatun nazar wanda ya gamu da annabi yana mai imani da shi ya mutu kan imani da shi wannan shine shine sahabi kaga annabi isa ne sahabi ne kenan ta wannan fuska tunda ya gama da manzon Allah ya shi kuma ya yi imani da abin da manzon Allah wannan dukkanin annabawa ma kan wa idza akhadallahu mithaqa nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna قال فاشهدوا وانا معكم من الشهيدين duk tabbatar da haka to zai zo kuma yi hukunci da shari'ar manzo Allah sannan kuma ya mutu akan haka da ya zama sahabi ta wannan bangaren annabi ne duba ga kafin turo manzo Allah sunna ya gabacewa ya gabaci manzo Allah sallam amma bayan turo manzo Allah kuma babu ragowar wani annabi shine ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima sai zanto wannan Allah yayi haka na dawar annabi Isa alayhi salam domin rusa abin da kristo suke kai na tsarna da cewa annabi Isa ce shi dan Allah ne domin rusa wannan da tabbatar da gaskiyar annabci manzo Allah da tabbatar da gaskiyar mai musulunci dan kuma karin daraja ga shi annabi Isa alaihi salam bacin ya bacin ga matsayin an bashi at-taura kuma ga wata falala kuma ta ne da zai samu ta fuskar mai yin shari'a da alqur'ani littafin manzo alaihi salam kaga wannan daraja ce kan daraja to da haka masu kore cewa annabi Isa ba zai dawo ba sun fara cikin kuskure haka alqadiyaniya su ma akan wanda suke mabiya Ahmad Gulam da su abin da ya suka kore cewa annabi isa ba zai dawo su su suna ganin ahmad guda annabi idan aka ce annabi isa zai dawo to a gida su ta ɓaci saboda ne domin sun ɗauki waɗannan hadisan cewa annabi isa zai dawo akan cewa a ahmad guda ake nufi ahmad guda ake nufi to idan suka tabbata cewa annabi isa ne zai dawo to kaga su rushe ne bid'atu da abin da suke kai na na ainihin bata za ka yan uwa mu kudirce wannan aqida ce daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a dawar annabi Isa alayhi salam shi yasa zamu ga littattafai na aqida sukan kawo wannan bayani in ka dauki kamar a shari'a ta al-Imam al-Ajurri